bismillahi rahmanir rahim yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu wannan rana ta 20 ga watan Shawwal 1430 wacce ta daidai da tara ga watan Oktobar shekara ta 2009 a cikin ci gaba da karatun mu na wannan littafi Shadal Art fi fanni sarf a kafin azumi cikin yardan Allah subhanahu wata'ala mun tsaya akan bayani da ake mana akan mudari'in aka ce mudari'i yana da huskoka kusan guda shida nan ne ko aka ce akwai inda ya wajaba a ƙarfafa shi akwai inda yake yana kusa da ƙarfafawa na dole akwai kuma inda yake yana yawaita a ƙarfafa shi sannan akwai inda ya zanto da ƙaranci ne kwarai ake ƙarfafa shi akwai kuma inda yake mafi ƙaranci ne a ƙarfafa shi akwai kuma inda yake yana ma hannuwa ne a ƙarfafa shi to sai muka tsaya akan magana ta biyu wanda yake yana kusa da wajabci haka ne ko to yau insha Allah zan tashi ana uku mala ce wa kunu kafiran karfafa mudari yakan yawaita idza waqa'a ba'da adati talab idan ya tsayu bayan wani harafi na nema ko kuma na hani aw amrin ko kuma na umurni aw nahyin ko kuma hani aw du'ain ko kuma fata addu'a aw aradin ko kuma abin da zai gitto ya bijiro aw tamannin ko kuma buri ko kwadayi aw istifham ko kuma in yayi nuni akan alama ta tambaya nahu liyaqumanna zaidun lallai zaidu ya tashi kaga wannan umarni ne ake masa domin lamu ana lamu menene Lamu am to a wurin nan tawkidul fi'li kathir أكلفف ففي لي مضاري أبو نيمي يوا إني هذا دلام الأمر أنا فهمت أقوى هكا قول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون تحسبن غافي لي مضاري إلي يزو مؤكد بالنون أكلفف فاشد النون ميسا سبودا قالانا هي أن تزو فاشد مسا كينا إذا مضاري يهدو دا وني الأمر ني أمر ني كمال لام الأمر ko kuma harafi na hani to in an karfafa shi to wannan abu ne wanda yake yaya waita wa qawlu karnaq la yab'adan qaumin qaumin ladina hum summul udati wa afatul juzur wato wannan addu'a ce ke fata yake yana cewa kada Allah ya nisantar da mutane na waɗanda su ne guban maƙiya su ne guban masu ƙetare iyaka sannan kuma cuta ce ga raƙumma ma'ana yana siffanta mutanensa da yawan karamci suna zama cuta ga raƙumma don in sun haɗu da raƙumma sukan yanka su baiwa baƙi kaka sun zama cuta gare su sannan kuma cuta ne ga masu ƙetare iyaka don ba su bari a yi zalunci muna fahimta to anan kaga ce la ya ba'adan wato kada Allah ya nisanta addu'a ce ke تو انان قرف مضارع ده نون التوكيد كثير ابو نيميا منا فهمت اكو او عرض ابين ديكي زي جلمو كو يا بجرو هلا تمنن بوعد غير مخلفة كو مخلفة نعم كما اهدتك في ايام ذي سلامي يا نيما يا مغانا محبوبته ابين كو نسا shin me ke hana kiki bani wani alkawarin da ba za ki saba shi ba kamar yadda ni na baki alkawari lokacin zaman lafiya lokacin duniya na kwance muna fahimta mahallu Shahi, hallata munnan me ke hana wato halla anan in ta zo dama adat ne litahdid ko kuma lil abin da yake ya bijiro wato hali ne ya bijiro sai ya sauya ta to shine yake kokarin nuna mata me yake hana ki irin yadda ni nayi to kun ga anan mudari an karfafa shi da nunu tawkid khafifa li wuqu'ihi ba'da al-'ard muna fahimta wa qawluhu falyatki yawmul multaqa tarayinnani likai ta'lami anni imru'un biki ha'imun wato yana fata ne bari dai ranar haɗuwa ta zo mu haɗu za ki gane cewa ni ɗin nan na riga na zautu da al'amarinki na yi nisa cikin al'amarinki ana fahimta to mahallu shahid anan tara yinnani kaga an karfafa mudari kaman fa imma yinna ai an karfafa mudari ne a wurin da nuna tawkid to haka tarayinnani zaki ganni lallai mutum ne annim likai ta'alami annim ru'un biki ha'imu to shine anan an karfafa mudari'i ne liqa'ihi ba'da tamanni don ya tsayu bayan abinda ake ake son tsayuwarsa to wannan kuma kafi yana da yawa muna fahimta wa qawluhu da kuma fadin sa a ba'da kindata tamdahanna qabila wato shin bayan kinda yanzu kuma zaka yabi qabil to mahallu shahid anan tamdahanna mudari ya zo mu'akkad bin nun li wuqu'ihi ba'da istifham don ya tsaye a istifham ba san ko ana fahimta ba to don sanda waɗannan abubuwa suka shiga ma mudari shin harafi ne na umarni na hani ne a'a istifhami ne doa ne arab ne to karfafa mudari'i da nun ko dai mukaffafa ko mu musaqqala wannan abu ne mai yawa

ترين أي أصل سا إيه ترين كاغاني أي تو ده أكي إعمالي أكي شهر أبن ده أكي شهر يسي أكي كسرة دوما الأصل في الياء المخاطبة يكسر شيء بالكسر كافي أنت يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي كاغاني أي تو ده أكي شهر أكي شي مكسور للتفرقة بين المخاطب والمخاطبة <laughs> ما لها فين داي طيب آه. ترى إلا المخاطبة كثير أصلية ايه انا ايه ده ما ايه ده ما ايه, إيه. <laughs> يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه wawun tana abuta da menene yawa in muka ce to wawun sai ta zo da gama a'a abin da ke kafin ta ne zo da gama wani ne tambaye saboda wani to gaskiya ka kyauta ka gane ai ba ya udin ce bace da kasa abin da ke gabanin ta saboda li'annaha tusahibul ya ko ko tusahibul kasra ka gane ai sannan fataha tusahibul min al alif to in muka ce alifun ya zo da fataha shine ya zo da fataha ko ko harafin da ke gabanin sa <laughs> amma tambayar ta yi ma'ana mun ban gane ba eh. eh eh eh kwarai da gaske sosai siyakin magana shi zai tantance tsakanin mukhatabat da mukhataba hmm. eh na haka ne sai dai siyaqul kalam ko kuma ƙarina shi zai tantance na na hudu wa yakunu qalilan karfafa mudari'i da nunun yakan yi karanci idan kana ba'da la in ya tsayu bayan la ita ma din annafiya aw ita kuma azza'ida wacce aka ƙara allati lam tusbaq bi in ash-shartiyya wacce ba gabace ta da in ash-shartiyya ba ka qawlihi ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa mahallu shahi shine anan tusibanna an karfafa mudari'i da nunu tawkid al-musaqqala mai yasa li'annaha waqi'atun ba'da la anna nafiya yani ta tsaye bayan la anna nafiya shi mudari'a muna fahimta wa innama ukkida ma'an nafi abinda yasa aka karfafa shi tare da kasantuwan ya tsaye bayan la anna nafiya li'annahu yushbihu adatan nahi suratan domin shi a surance yana kama da la'an annahiya ce ba nafiya ba domin ai siyaqun magana a hankalce ne ake mana hani ne mu fahimta ai to a surance yana kama da la'an nahiya muna fahimta kuwa wa qawluhu kuma da fadin sa idza mata minhum sayyidun saraqa ibnuhu wa min idahi ma yambatanna shakiruha wannan karin magana ne yadda mu muke cewa abin nan barewa ba za ta yi gudu ba danta? eh ashakis yani kaya ce al'ida nau'i ne na bishiya wato shine yake cewa ai kaya wato ba ta tsurowa sai a jikin bishiyar kaya irinta ko tana fitowa a jikin wata bishiya wanda ba ta kaya ba to shine ma'ana yani ɗa ne misali ya gado ubansa to sai a ce eh wannan ba wani abu wa min idahi ma yambatan na shakiruha ai ba wani al'amari kamar da suke a wani karin magana a shai'u fi ma'adinihi la yustagrab in abu ya taso daga asalinsa to ba mamaki bane to dan kaya ba za ta yi tuhu a wani wuri ba in ba a bishiyar kaya ba irinta eh saraka wato sai dan shi ya gaje shi eh ba na sata bane eh sai in shugaba ya mutu sai daya ya haye mai mai madadin sai ɗansa eh <laughs> mala yana fahimta to ai da ma sata in ka lura gado ne ai tunda ka ajiye abinka ne sai aka mare dinka an gaji madadin an gaji wurinka <laughs> eh iba eh wato bishiya ne eh to mahallu shahid yanbatanna an karfafa mudari'i bin nun as-saqila liwuqu'ihi ba'da ma annafiya don ya tsaye bayan ma annafiya muna fahimta sai wata kauli to liwuqu'ihi ba'da ma an annafiya az-za'ida asalin magana wa min idahin yanbatanna shakiruha to ma a wurin nan za'ida ce ta ƙari ce ba ta da wani abu eh tunda in ka cire ta ko ka tabbatar da ita ba zai cutar da jumla ba don haka za'ida ce wa qawli hatim qalilan bihi ma yahmadannaka warithun idza nala mimma kunta tajma'u mughnama yani wai da kaɗan ne mai gadon ka yake zuwa ya gode maka wanda zai gaji dukiyarka in dai har shi ya tara ya samu abin da ka tara ya ribata to da karanci ne kuma yake tsayawa ya tuna da kai har ya gode maka a to ya ana gane mutum ne mai mutu ba ya tsaya ce ka Allah ya ji kan baba saboda ya yi aiki wurin tara mana wannan dukiya Allah kamar shi rahama ni amariya amma ba kuwa yake wannan ka gane yayi shikenan kawai ilan nari fal yadhhabu man kana mislahu ala ayyi shay'in fatana minhu na asafu haka ake abin ga خلاص يعني مع السلامه tunda shi ya tafi shikenan na ta sharholiya haka yake to ba shi sa suke cewa masu gadi ba mai gadi na ne na zaune to mahallu shahid qalilan bihi ma yahmadannaka warisu kaga an karafa mudari'i li wuqu'ihi ba'da ma az-za'ida muna fahimta wama za'idatun fil jami' ma a cikin wancan na farko idza mata minhum sayyidun sarqa ibnuhu wa min idahin ma yanbatanna da kuma qalilan bihi ma yahmadannaka ma a cikin dukkanin su za'ida ce wa shamila alwaqi'ata ba'da rubba haka kuma wannan ka'ida ta kunshi ma wacce ta tsaye bayan rubba ana fahimta kuwa gashi zai mana bayani ta kaulihi ربما أوفيت في alamin. tarfa'anna saubi shamalatu yace ba mamaki na kan iya cikawa a cikin wato fice al'alam tuta wato fice tarfa'anna saubi shamalatun wanda yake riga tana iya ɗaukaka tufata shamla ko kuma hali yana iya ɗaukaka tufafina ma'ana hali na zai iya bayanin ni ko wane ne muna fahimta a kwarance kenan to mahallu shahid tarfa'anna kaga an karfafa mudari'i anan mu'akkad bin nun as-saqila liwuqu'ihi ba'da ma al-waqi'a ba'da rubba saboda ya tsayu bayan ma da ta tsayu bayan rubba ko da ba kai tsaye ba a nan ba ga faslu ba an samu rabuwa tsakani amma kuma can kasantuwan wancan ta biyo shi tana aiki ne wa ba'dhum wasu daga cikin sashin malamai mana'aha sun hana irin wannan karfafa mudari'i bayan ma da ta tsayu bayan rubba limudiyil fi'li ba'da rubba saboda galibi fi'ilin da zai tsayu bayan rubba yakan tsaya ne a matsayinsa na madi galibi amma kuma ba lalle bane zama ta rubba ma ya waddu alladhina kafaru ina fata muna fahimta limudiyil fi'li ba'da rubba ma'nan to kaji inda suka fito suka ce saboda fi'li yakan tsayu ne bayan rubba da ma'anan madi a ma'anance ko da sigarsa ta zo da mudari'i ne roba ma ya waddu bi ma'ana roba ma wadda alladhina kafaru muna fahimta kuwa to ko da sigar ta zo da mudari'i ne amma a ma'anance yakan zo ne da ma'anan madi wa khassahu ba'dhum بالضروره بمعنى الماضي بقى ايه ولا غسكي وخصه بعضهم بالضرورة وصل غسكي ما لم يسوك كي يسوك آه وأن إلى هكا يفعلوا تو ضرورة شيء الشعرية وخصه بعضهم بالضرورة ربا ميمون أولا وخصه كوي أنا كوي يجي نعم وميمون ننسي أجارك نعم yace ba mamaki ni in cika alƙawari na a cikin fitattun jama'a domin hali na shi ke bayanin ni ko wane ne shamla riga ko kuma hali halayya na su suke ɗaukaka tufafi na wato sura ta su yi bayanin ni ko wane ne na ana ga nan ne ya kamata mu kwana ɗan samba ne na eh ɗan samba ne na eh ke nake ganin kike eh fa'il ce mu mu'akkara mu'akkara eh ina tarfa anna shamanatun ya haka yake sai zama maf'ulun bi muqaddam na'am inda yazo ki ina a tantar na ana a ne baya wata na ce amma ku ji tsoron wata fitinar da ba waɗanda suka zalunci kansu kadai take samu ba kaga an kore samun fitinan ga waɗanda suka zalunci kansu a ah, nafiya dai kawai a ah, ai la lamat na fiya ɗin kusan gida uku ne akwai nafiya lil wahda ko kuma lil wahda sannan akwai nafiya da jins wacce ta suke aikin aikin irin aikin inna sannan akwai nafiya kawai wacce ita ta zo dai ta kora aiki shikenan amma ba ta tafiri eh. haka yake eh. eh nafiya ce eh so amma nafiya da jins tana shiga wasu nafi aiki irin aikin nafiya da wahda tana shigar wa suna ta ake irin aikin kana wa eh kaman la rajulun mawjudan eh akwai kuma ma alhijaziyya eh ma hadha basharan ma hunna ummaha ka gane na eh eh za'ira ce eh wa alaikum salam na ma za'ida ce eh eh amma anan ba za mu ce da ita kafa mafuwa ba don ita tana aiki har abin da ke bin bayanta ma za'ida ce rubba harfu jar harfu jar ma za'ida ai ita ta zo za'ida ce wal jumla fi mahalli jarrin bi rubba kaga eh. ne wannan haka ne eh to kun ma kuma ya bace to sai a rakito shi eh na <laughs> na

مرود أوانها وسل وعرض لحظه مو تمني ورج كذاك النفي قد كمله أيدوك أيدو أبن ليش كتشكنا تصور نسبة من باب الإنشاءني كاغاني أي الذي لا تقول إنك تشتو اجلس خلاص تو مكانه شو تنشي كاي كذي أو كاي كذي <laughs> كاي نعم هنا شكي تصور نعم طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك 明白了。